cikin halin da yaran Hudu yake ciki. Hudu ya sana'a. Karatun da ake zama a yi na Arabiya Hudu ya Yawace yawacensa wajen mashaya ko kuma yawace yawacensa sa wajen tasha 'yan yagiri. Wataƙila ko dan bai san abin da duniya take ciki bane shi yasa. Bai san yadda duniya take ciki. Amma yanzu yana ciki yana bacin ne kokwa Yana ɗaki. Hudu. Hudu. An gabata malam. Gabata malam na wuni. Lafiya kan. Wanda abin da yake bani mamaki da kai shi ne. Duk gaske da zan kai maka. wucewa take ta gindin ku na gaba ɗaukata yanzu a ce ina matsayin ni da Allah ya daraja mai ilimi kamar wannan a wannan unguwa amma a ce karatun na arabiya ka ka sona kai sana'a da na samo maka ka kai bacci shine aikinka sai yawace yawacenka da kake yi kawai wajen yan tasha yan yaga kana ganin wannan a rayuwa ka zai maka hudu Malam ba haka ba ne. Gabarta malam, ta rayuwar nan da kake gani, kullum ina jin karatun nan kuma ina yinsa kuma yana shiga kwakwalwa ta baya zama. Kuma dole ita rayuwa da kake gani malam abubuwa in dai ba citta a jikinka, al'amari baya tafiya daidai. Dole mutum ya ɗan ji citta a aljihunsa. A gani? Ba citta a nan. Eh, ba citta a nuna. kuma malam nan ga na yi ni ina ta rubutu ka zube min allana in ta rubutu in ta rubutu in sa rai abin da ake ban ba zai rike ni ba shi yasa na ce kawai gara a sama min kawai ni sana'a ko da direba ne tunda na dan iya mota zaman da nake a tasha na koya amma ni ba wai ina so in dinka ta je ka dawo bane na fi son in zauna a waje ɗaya ko gidan hajiya don da tuni ma na samu mota a tasha kai dai ya kamata ka rika fannin tsuwa wannan kuɗin da malam ke maka ka dinga sauraron su kana jin abin da ke gaya maka saboda fa rayuwarka ake ake gaya maka gaskiya ya kamata ka nutsu kai ke na kullum a ɗaki a kwance sai ka ce mace da kayan kwalliya da madubi to ina duba madubi amma dai ai yadda Allah yi ni ban canja ba ko yadda Allah yi ni Allah ya gafarta malam ban canja ba saboda ba tashin hankali irin Allah ya halicce ka ka nuna Allah bai iya ba sai ka canja ka ɗashi na ɗashi ban ɗashe ba a yadda Allah ina a haka na haƙura na zauna ko ban yi irin rayuwar da a ce namiji baligi a ce wai ya ɗashi dan mata ma sun yi wannan sai a ga ai kawai abu ne na kwalliya amma namiji ya ɗashe Allah ya kiyaye yanzu baccin zaka koma ko ka fita zaka fita kawai nan je in ga abun nan ɗashiya ne yadda Allah isa ba su zauna ba sai ka ga wai namiji wai yana wana shafa mai kowa zai shafa barin kare. ne shi kai kullum ba za maka faɗa ba kai shi ai ya fi dai ma mutum zai shafa mai akan bai zai shafa mai jauri ya faru ne hudu ka sauke min gilas ajiya ba sauke gilas din ne ba esin ce ba ta yi ba ta yi kuma mm. me ya same ta a'a da aka wanke ta ne shi ne ruwa ya shiga ciki fius din ne ta daina yi ai ba da ba sai a bada kuɗi a je a gyara ba Allah ba na son hajiya ai ta korafa korafa babu daɗi yaya yaya kuma Yaya? Kai yaya haka ne? Yaya na ji motar tana jaki. Ajiya motar nan ba ta tashi ba. Me ya same ta? Dama ina ga tana ta ɗan yi min jakin ɗin fiyal fam haka. Nozir ɗinta ne yake yake guga. To ɗan yi ƙoƙarin ka ka gani mana saboda Allah ni da nake sauri yanzu mutumin da zai tafi nesa. kiyaye baki ɗaya motar babu bakin mai a cikinta ina ganin mata buga allah ne ma ita kaita mana wahala dan da irin haka ne sai kiga gaskiyar ya shiga cikin bakin mai sai kiga nozir din ya je ya juya ko kuma ni yanzu gashi lokaci yana ta tafiya inda za mu ba kusa bane dole gaskiya sai an kai ta gurin gareji yanzu ya za a yi tunda an ce sai an gyara to ko bakanikan za a kirawo i gyara ai kanikawan ne yanzu ka ce su zo suna daga dara. to yanzu ni ya zan yi to sai dai a samo miki abin hawa ya kai ki ni kuma sai in jira wajen motar sai in je in shiga motar haya to ko a nemo a daidaita sahu ya zan yi lokaci yana tafiya nemo a daidaita sahun ya kai ni tasha sai